Yara hamsin cikin ɗari na fuskantar wannan matsala ta rashin abinci mai gina jiki wanda hakan ka iya haddasa musu tamowa wato ciwon yunwa da ke da barazana ga rayuwarsu. A wani yunkuri na tallafawa da raya ƙasashen Afirka game da irin waɗannan matsaloli da suke fuskanta, shugaban gidauniyar Bill da Melinda Bill Gates ya ziyarci Najeriya don inganta sabbin matakai a ɓangaren abinci mai gina jiki, lafiya da kuma harkar noma. Da yake jawabi a taron matasan Afirka kan abinci abinci mai gina jiki da aka gudanar a Abuja. Bill Gates ya ce za su mai da hankali wajen yadda za a samar da abinci mai gina jiki duk da cewa ba abu ne mai sauki ba, amma za su haɗa hannu da ɓangaren lafiya, noma da kuma masana'antar abinci don samun nasara. uh, uh Africa, uh, ya ce shekara sama da ashirin gidauniyar na ba da tallafi a afirka musamman najeriya kuma ya yi farin ciki matuka game da ayyukan nasu yana mai cewa sun yi nasarar rage mutuwar ƙananan yara sakamakon samun sabbin rigakafin cutuka da ke da barazana ga rayuwarsu menene illar rashin abinci mai gina jiki musamman ga yara ita ce tambayar da na yi wa kwararren likitan yara dr lawal musa tahir yaro zai iya tsumburewa yaro ya zama ɗan takurarre haka girman shi ya zama ya samu tawaya rashin abinci mai gina jiki kuma yana iya shafar duk ɓangaren jikin ɗan adam da yanayin da yake aiki yana iya sa garkuwar jikin yaro ta zama ba ta da ƙarfi fata jiki za ta daddarewa kumburi na ƙafa da na sauran jiki ka ga gyambo da sauransu. Hajiya Maryam Mamman Nasir uwa ce kuma ta yi bayanin wasu daga cikin dalilan da suka sa iyaye ba sa samun ciyar da yara abinci mai gina jiki. Tsada ta rayuwa duk abin da za ka ɗaga ka siya ko mun kankanta shi ya fi ƙarfin mutum inda ba yana da hanyar da zai samu kuɗin da zai sayi wannan abin ba. Iyaye ba su da kuɗin da za su siya su ba ma 'ya'yansu su ci wannan abinci. abu na biyu wannan rashin tsaro da muke fama da shi a arewacin najeriya ya hana aje a yi noma wanda noman nan idan sun yi ita za su kai kasuwa in sun yi girbi su sayar su so abincin nan da za su zo su kawo iyalansu to babu shi shi yasa 'ya'ya yanzu suke fama da wannan rashin abinci din duk sun rame sun kanjame wani ma ba za ka so ka gan shi ba malami a tsangayar koyar da ilimin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina Dr. Mintara Ado Matazu ya yi bayani kan irin nau'ikan abinci masu saukin samu da suka kunshi sinadarai masu gina jiki akwai nau'o'in abinci kamar irin su gero muna da masara muna da dawa muna da alkama muna da acca Akwai wake, muna da waken suya, akwai gyada, akwai gujiya, akwai kwai, muna da alayyahu, muna da kabeji, muna da yalo, muna da karas, muna da kukumba, da sauran nau'o'in ganyayyaki irin su zogale rama mukan same su a cikin sauki babban kalubalen da al'umma suke fuskanta musamman na karkara shine sanin yadda za su sarrafa waɗannan nau'o'in abinci ta yadda idan sun ba yara ya zama ya amfane su a najeriya yanzu haka tashin farashin kayan masarufi musamman ma abinci a bisa alkalman hukumar ƙididdiga ta mbs ya haura sama da kashi talatin da uku cikin ɗari. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.